kimanin makonni biyu da suka gabata ne majalisar dokokin jihar kanan ta amince da ciwo bashin kamar yadda bangaren zartarwa na gwamnati ya bukata ta cikin wata wasiƙa ga majalisar babu shakka mun yi furci cewa ilimi a jihar kano kyauta ilimi a jihar kano dole daga matsayin primary zuwa matsayin secondary tunda mun yi kuduri kuma allah yadda za mu yi nasara kuma mun fara samun nasara to muna ganin wannan abin ba zai yiwu da irin kuɗaɗen da muke samu suke zuwa daga abuja kawai ba dole sai mun hada da masu taimakawa ilimi a kasashe masu tasowa da kuma bashi wanda yake za mu iya biyansa a cikin lokaci to kaga akwai magana ta karin ajujuwa akwai kuma maganar kayan koyarwa akwai maganar ɗaukan malamai akwai kuma maganar wasu guraren ma babu ma makarantu Gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje kenan. Sharaɗan da aka gindaya wajen ciwo wannan bashi sun nuna cewa an rataya biyan kuɗaɗen ne a wuyan kananan hukumomin jihar guda 44 la'akari da cewa dama gwamnati za ta ciwo bashin ne a madadinsu sai dai kwamar haya shu'aibu ungogo da ke sharhi kan lamuran ilimi a jihar kano na cewa to yanzu misali an ba kowace karamar hukuma naira miliyan 300 kun suka kare kuma ina za a samu a ci gaba sannan kuma kudin kananan komi na da me ake da su ba wanda zai iya gaya ma cewa ga inda ƙananan kudin kananan komi suke tafiya to wannan miliyan 300 kuma in an kawo ta a ina za a sata sannan zuwa yi za su yi amfani da ita shin kudaden da ƙananan hukumomin jihar Kano suke yi kowa ya riga sun abin da ke faruwa baya ana ganin hakika cewar kananan hukumomi suna iya samar da wasu abubuwa na jin daɗin rayuwa ga al'ummarsu amma yanzu babu kuma an ce za kawo naira za a kowace karamar hukuma za a ciwo matalancin naira miliyan 300 ba tare da jin ra'ayin al'ummar ba lokal gama ɗaya a kano in ka ajiye mata 15 biliyan za ta cinye akan harkar gina ajujuwa shi ma honorable anas abadala guda cikin talakawa a jihar kano ya ce ni a matsayina na ɗan jihar kano kuma wanda jam'iyya ta ce take mulki gwamnati na ce ba na goyon bayan a ciwo wannan bashin da an tambayi ra'ayina ba zan ba da goyon bayan a ciwo bashin nan ba yau inda kamar misali gwamnati za ta aro kuɗin nan naira biliyan goma sha biyar sai ta zo ta kafa wasu makarantu ko a shiya sai ta ce to kowace makaranta a misali za a dinga biyan duk wata uku kowace yarinya za a dinga biya mata kuɗi kimanin naira dubu talatin domin me za a kafa makarantun ne a kuɗin bashi har sai mun biya adadin wannan naira biliyan goma sha biyu don haka duk wanda ike son ya kai yarsa ina da hali ga guri nan to kaga in aka gama biyan kuɗi to kuma sai a birma wa'annan makarantu su zama na gwamnati amma yanzu magana kake ta kaje ka aro naira biliyan goma sha biyar baka san ranar da za a je a biya ba. to amma gwamna abdullahi umar ganduje ya ce gwamnati ba za ta baiwa talakawan kano kunya ba game da wannan batu. to ina tabbatar maka cewa wannan kuɗi da ake nema yadda za a yi amfani da su muna yi wa al'umma alkawari. za mu yi amfani da kuɗin nan yadda ya dace kuma za mu dinga faɗar yadda muka yi da su daga lokaci zuwa lokaci. Rautani sun ce yanzu haka dai ana dabda karɓo waɗannan kuɗaɗe naira biliyan goma sha biyar tun bayan da majalisar dokokin ta bayyana goyon baya da kuma amincewarta game da wannan batu. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.